أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى فاتقوا الله وأطيعوه فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى أطيعوا الله ولا تعصوه واذكروه ولا تنسوه واذكروه في السر والنجوى فإنه يعلم السر وأخفى وتذكروا عباد الله أنكم تستقبلون الأيام الفاضلة أياما هي وصفت بأنها أفضل الأيام عند الله تعالى وهي أيام العشر من ذي الحجة أقسم الله تعالى في محكم أقسم الله تعالى بها في محكم تنزيله فقال جل وعلا والفجر وليال عشر فعن ابن عباس وسعيد بن جبير أن الأيام العشر أن الأشر المذكورة في هذا في هذه أن الأشرة المذكورة في هذه الآية هي الأيام العشر من ذي الحجة ووصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل عند الله وأعظم عند الله وأحب العمل فيهن عند الله فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من أحب إلى الله تعالى من أشرد الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا, إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع منهن بشيء رواه البخاري ومسلم ووصفت هذه الأيام في القرآن بأنها الأيام المعلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فهذه الأيام المعلومة جاء عن ابن عباس وعن الحسن البصري وغيرهما من من أئمة السلف أن الأيام المعلومة هي الأيام العشر ذي الحجة وصفت بأنها معلومة لكثرة رغبة الناس وحرصهم على معرفتها من أجل إقامة عبادة الحج في هذه الأيام يوم عرفة التي اليوم الذي لم ما رؤي, ما رؤي الشيطان أكبر ولا أحقر ولا أدحر من ذلك اليوم لكثر لما يرى من كثرة مغفرة الله تعالى لعباده وإثقهم من النار وفي هذه الأيام يوم النحر وهي أفضل الأيام عند الله قال, الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام يوم النحر فاحرصوا عباد الله ألا أن, تغن... ألا أن تدركوا نفحات رب... أن تتعرضوا لنفحات ربكم فإن, لل... فإن لله نفحات يعرضها على عباده ويمن بها على خلقه في, في الأيام الفاضلة ولا تكونوا من الغافلين في هذه الأيام فإن كثيرا من الناس يغفلون عنها وعن الفضائل التي فيها فلا تكونوا من الخاسرين واحرصوا على الاستفادة من هذه الأيام قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala inda kuma mu ruko da amintacciyar igiya ta addinin musulunci mu tuna shi kada mu manta shi mu da'a a gare shi kada mu saba masa mu tuna shi a boye da a bayyane domin Allah shine ya ya san sirri ya san ma abin da fi boyuwa daga sirrin sannan mu tuna da cewar muna fuskantar kwanaki kwanaki waɗanda su ne fiyayyun kwanaki a wajen Allah jalla wa'ala su ne kwanakin goman farko na zulhijja kwanaki ne da Allah maɗaukakin sarki daga eh, kwanaki ne masu falalar gaske abubuwa da dama sun zo daga cikin akan falalarsu abu na farko akan falalar waɗannan kwanaki shine Allah ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki inda ya ce wal fajri wa layalin ashir eh, an ruwaito daga Abdullahi bin Abbas da Sa'id ibn Jubair cewa layalun ashir dinnan wato darare goma ana nufin kwanakinsu su ne kwanakin goma farko na Zulhijja abinda Allah ya rantse da shi abu ne mai girma a wajensa shi ya sa ne ya zo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abdullahi bin umar cewa babu ranaku da suka fi girma a wajen Allah irin kwanakin goman farko na zulhijja abu abin da ya zo na falalarsu na biyu su ne Allah ya sifanta su ya ba su suna da cewa kwanuka ne waɗanda suke sanannu ya ce a ambaci Allah domin wato bayi su ambaci Allah a cikin kwanaki waɗanda suke sanannu su wannan ambato akan abin da Allah ya azurta su da shi daga wato dabbobin ni'ima shine yanka naman hadaya ko naman layya wanda ake cin su a cikin ɗaya daga cikin waɗannan kwanaki to sifanta su da Allah ya yi da cewa kwanuka sanan wato kwanuka ne sanannu Abin abinda yake tare da mutane na ƙoƙarinsu can waɗannan kwanaki domin su tsayar da ibadar hajji wato ƙoƙarin da suke wajen bibiyar ƙididdiga da ƙidaya domin su ga cewa sun dace da waɗannan ranuka da waɗannan kwanuka shi yasa aka kira su kwanuka sanannu daga cikin falalarsu abin na uku shine abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya ce babu waɗansu ranaku da aiki nagari ya fi soyuwa wajen Allah irin ranakun goman farko na zulhijja sahabbai suka ce hatta jihadi a tafarkin Allah ya ce hatta jihadi a tafarkin Allah sai dai mutumin da ya fita da dukiyarsa da kansa bai dawo da ko ɗaya daga cikinsu ba daga cikin abin da ya zo na falalarsu na hudu kenan shine a cikinsu akwai rana arafa wadda ita wannan rana arafa rana ce mai girma da ba a taɓa ganin shaidan ya wulaƙanta ya tozarta ya kaskanta irin wannan rana ba in ba ranar yakin badar ba domin abin da yake gani na yawan yadda Allah yake yanta waɗanda suka cancanci su shiga wuta Allah ya yanta su ya tsirar da su daga wutar jahannama wato wanda shaidan ya sakankance su cewa tare da su zai shiga wuta ya ga Allah ya tsamo su ya zuwa su arzikin da ba za su kasance tare da shaidan a cikin wutar jahannama ba wannan yake sanya shi wulakanta da baƙin ciki sai dai abin da ya gani ranar arafa aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam me ya gani ranar arafa ya ce ya Allah maɗaukakin sarki ya dubi waɗanda suka yi yakin arafa ya dubi waɗanda suka zo tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yakin yakin badar da suka aka tambaye shi me ya gani ranar yakin badar ya ce Allah ya kalli waɗanda suka yi yakin badar ya ce musu ku aikata duk abin da kuke so na riga na gafarta muku to waɗannan ranar badar shine ranar da shaidan ya yi bakin ciki da babu kamarsa to sai kuma duk shekara rana arafa yana wannan bakin ciki saboda ganin yawan yanda Allah yake yanta mutane daga daga wuta wannan falala ta hudu kenan sannan a cikin waɗannan ranaku ta biyar akwai ranar babbar sallah yawmun nahar ranar babbar sallah wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin ingantacce cewa ranar da tafi kowace falala ita ce ranar wato yawmun nahar afdalul ayyam yawmun nahar ranar da tafi kowace fifiko ita ce ranar babbar sallah don haka waɗannan waɗansu ne kaɗai daga cikin falalolin waɗannan ranaku shi ya sa yawa jaba kada mu rafkana kada mu gafala mu yi tanadi ga shigowar waɗannan ranaku mu duba wata domin mu su saboda ranaku ne da ake ake son a san su saboda haka neman sanin su ibada ne ta yaya za a san su ta hanyar kidaya ta hanyar wato binciken bibiyan ranar fitowar wata yau ranar wato ranar duban fari ita ce ranar litinin ran 29 ga wata ranar da za a yi duban fari kenan saboda haka ko talata ko laraba su ne za su tsaye daga cikin waɗannan ranaku shi ne zai zamanto shigar waɗannan kwanaki masu falala goman ƙarshe ta ramadan dararensu sun fi kowaɗanne darare alfarma a wajen allah amma ranaku yini wanda ya fi wanda suka fi kowaɗanne a wajen Allah sune kwana goma nan na zulhijja sau da yawa mutane suna ƙoƙari a cikin goman ƙarshe na ramadan saboda sun biyo kwanakin azumi na wata mai alfarma na wata mai albarka watan ramadan amma waɗannan kwanaki kuwa sau da yawa mutane suna rafkana gabarin shigarsu da kuma gabarin falalarsu har ma su zo su ɗauke su kamar sauran ranaku da aka saba yayin da kuma gabata suna yi ma waɗannan ranaku kyakkyawan tanadi suna mai da su ranaku na daban sa'id ibn jubair ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce ya zuki magabata in sa'id ibn jubair ya ce magabata yana nufin sahabbai da manyan malaman tabi'ai ya riske su idan waɗannan kwanaki goma suka shiga ba sa kashe fitila wato suna cikin bauta cikin dare ba sa bacci sannan kuma da rana haka suke lizimtar da'ar Allah da yawan ibada shi yasa suke ake kirga cewar wato ba a so mutum ya dawwama a cikin sauke qur'ani kasa da kwana uku sai dai a cikin kwanaki masu falala kamar waɗannan kwanaki na zulhijja mutum in ya Allah ya bashi iko kullun yayi sauka sau daya ko ma yayi sauka ta rana yayi sauka ta dare to irin aikin da magabata suka sufanta da shi kenan don haka kada mu gafala domin Allah yana baye-baye yana baiwa a lokuta waɗanda suke na falala wanda ya fi kowa taɓewa shine wanda ya kau da kai ya kauce bai nuna buƙatarsa da kwaɗayinsa ba ga irin waɗannan ga falalar da Allah yake saukarwa a irin waɗannan ranaku domin duk wani bawa da kaga Allah ya masa falala to za ka ga galibi ya dace da lokaci ne na fifiko lokaci da Allah ya zaɓi yana sauko da falala to a lokacin nan yake yin falalarsa in ga shi yasa da Allah ya tashi yin falala da babu kamar ta ta yan adam baki ɗaya, ita ce saukar da alkur'ani da ya saukar da shi a lailatul qadr daren da yafi kowanne alheri a cikin halitta to haka Allah yake al'adarsa ce dan haka mu bi Allah akan yadda ya akan tsarinsa wuraren da ya sanya cewa masu falala ne mu yi kwaɗayin su ba a rataye wannan da lokacin maulidin wani daga cikin bayi ba ba a rataya shi da lokacin wani abu wanda yake faruwa na tarihin al'umma ba a'a an rataya shi da aikin ibada ne domin kuka kula wayannan kwanaki guda goma sun hada ayyukan ibadan musulunci baki daya domin a cikinsu akwai hailala shine tauhidi a cikinsu akwai sallah a cikinsu akwai azumi saboda azumtarsu ya samu asali musamman ma azumin ranar arafa a cikinsu akwai sadaka wadda sadakan nan ta hada da ciyarwa ga mabukata da kuma yin layya wadda layyan nan ana yi ga rayayyu da matattu a cikin ga nau'i ne na zakka sannan a cikin su ga ibadar aikin hajji babu kwanaki da suka hada ayyukan shika-shikan musulunci ga baki daya in ba waɗannan kwanaki guda goma ba dodon haka ne ma yake mustahabbi wato musulmi yayi koyi da waɗanda suke a a-a-a wajen da za ibadar aikin hajji musamman mu Allah ya kawo mu wannan ibtila'i da ya shafi al'umma baki daya na cewar ba za a samu zuwa hajji ba in ba waɗanda yake za su suke cikin ƙasar saudiya wanda za su yi ibadar aikin hajji ba to waɗanda yake ba za su samu ibadar aikin hajji ba idan Allah ya san cewar inda ba don wannan uzuri ba da hajji za su Allah zai ba su ladan aikin hajji sannan kuma si koyi da waɗanda suke ibadar aikin hajji wanda ɗaya daga cikin koyin nan shine duk wanda yake niyyar yin hadaya duk wanda yake niyyar yin layya to ya bar gashin jikinsa kada ya aske shi kada ya yanke farce kamar yadda waɗanda suka shiga ihrami suke yi ya koyi da su saboda wannan ya zo a cikin hadisin ummu salama mustahabbi ne falala ce mai girma wannan rashin aski ba yana nufin wato rashin taja kai ko rashin tsifa ko rashin kitso ba ga mata a wannan abin da ake nufi aske gashi da saisaye ko da aski shine wanda yake ba a yi domin shine wanda yake ibadar hajji ba ya yi amma sauran kula da gashi babu laifi mutum zai iya kula da gashinsa don kai ya zama domin musulunci addini ne na tsafta sannan daga cikin abubuwan da ake so a yi a cikin waɗannan ranaku shine yin azumi na waɗannan kwanaki guda tara an ruwaito yin wannan aiki daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin hafsa ummul mu'minin matar annabi sallallahu alaihi wasallam ibnatu umar radiyallahu anhuma cewar abubu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar yin azumi kwana uku a kowane wata ba da azumin ranar ashura da kuma azumin goma da kuma azumin wato kwanaki tara na zulhijja waɗannan yin wannan ba kawai a an ruwaito da wannan hadisin ba ya zo daga cikin ayyukan sahabbai kamar yadda aka ruwaito daga abdullahi bin umar ya kasance yana yi kuma ma yana daga cikin kyawawan ayyuka domin Allah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu babu ranakun da ayyuka suke soyuwa ga Allah irin waɗannan ranaku shi yasa farilla a cikin waɗannan ranaku ana ninka ta fiye da yadda ake ninka farilla a sauran ranaku nafila a cikin waɗannan ranaku ana ninka ta da lada fiye da yanda ake ninka nafula a sauran ranaku to azumi yana daga cikin ayyuka wanda na nafula da mutum zai yi to idan mutum ya yi shi musamman a cikin waɗannan kwanaki yana ana ƙaunar ya zamanto ya shiga cikin waɗanda ya rayar da waɗannan kwanaki da ayyuka na gari daga cikin ayyukan da za a rayar da su a cikin waɗannan kwanaki shine yin tanadin ibadar layya wadda sunna ce sunna mai ƙarfi a wajen yawa-yawan malamai don haka duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi iko kuma ya zamanto ba zai shiga cikin wato halin wahala da tsanani ba idan ya fitar da kuɗi ya sai eh, eh, eh, wato ya sai ragon layya to mustahabi ne ya tanadinta a cikin waɗannan ranu a cikin waɗannan ranaku sannan daga cikin ayyukan da mutum yawa mutum zai yi a cikin waɗannan kwanaki shine yawan zikiri wanda hatta mata waɗanda yake Allah ya jarabce su da cewa halin rashin sallah ya zo musu ba za su iya ibadar sallah ba kuma ba za su iya ibadar tilawar alkur'ani ba saboda yanayin wato jinin al'ada to za su lizimci ba za su gagara yin zikiri ba musamman zikirin da ake so a cikin waɗannan ranuka su ne salihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar domin kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi ibn umar a cikin musnad na imam ahmad cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin a'azamu inda Allah wala ahabbu al-amal hinna min ayyamil ashr ya'ni ashr dhil hijja fa fi hinna min at-tasbih wa at tahmid wa at tahlil wa at takbir babu ranuka da suka fi girma a wajen Allah kuma aiki yafi soyuwa a wajen Allah irin kwanaki goma na dhul hijja dan haka ku yawaita tasbihi da wato shine subhanallah da tahmidi shine alhamdulillah da tahlili shine hailala wato la ilaha illallah da takbir shine cewa Allahu akbar to shi yasa ma aka ruwaito sahabbai daga waɗannan kwanaki goma sun shiga suna suna ɗaukaka murya da yin kabbara a hannu a hanyoyi da a cikin kasuwanni wanda idan suka yi haka sai su tuna mutane su ma sai su zabura da yi a rayar da masallatai da zama da yini a cikin masallatai a cikin waɗannan kwanaki domin mutum ya tsira daga wato yin abin da yake Allah baya so yayin da ya zamanto ya shiga yayin da ya zamanto yana zama a daba a majalisa ko kuma yana yawace yawace yayin da ya zauna a masallaci ya tsara kansa to a yawaita wannan musamman cikin wannan hali da muke ciki da al'umma muke buƙatar ɗauki daga Allah ɗauki daga Allah akan halin da muke ciki na wannan annoba da halin da muke ciki na razani da tsoro da halin da muke ciki na fargabar yaya damuna za ta kasance muna buƙatar addu'a gare mu da kuma ga al'ummanmu saboda haka mi tawassuli da wannan dama mi tawassuli da waɗannan kwanaki Allah maɗaukacin sarki ya amsa mu sannan kafin mu ta da sallah ina janyo hankalin 'yan uwa kan wato abinda babban bankin Najeriya ya yi na fitar da tsare-tsare na yadda za a samu tsarin tallafi na wato ta yadda sana'a da samun ayyukan yi tallafi wanda yake na ba da jari in aka ce tallafi ba ana nufin an bawa mutum kyauta ba a'a tsari ne wanda za a baka za a sai maka abin da kake bukata a sayar maka shi domin ka yi sana'a to an fitar da tsare-tsaren nan kusan guda goma sha ɗaya akwai tsarin farfado da masana'antun saƙa akwai tsarin da waɗanda suke fitar da kaya waje masu tura riɗi masu tura ƙaro masu tura sauran kayan wato da ake sana'antawa a najeriya wanda yake ba man fetur ba su ma akwai tsarin da za a yi don a haɓaka musu yadda jarinsu zai yi ƙarfi in ma kuma sun ɗauki wani haƙƙi sun ɗauki wani nauyi da suka kasa biya yadda za a sake ba su abin da zai tayan musu da sana'arsu akwai tsari da aka fitar da shi na samari 'yan shekara goma sha takwas zuwa shekara talatin da biyar wanda za a saman musu tsarin harkar noma tare da haɗin gwiwar jihohi kowace jiha za ta ba ma saurayi hekta biyu wanda zai yi noma akwai irin abubuwan da ake so ya noma za a ba shi abin da yake bukata na nomawa ko na kiwon kaji ko na kiwon dabbobi ko na kiwon kifi duk wannan yana daga cikin waɗannan tsare-tsare akwai tsarin kafa ƙananan masana'antu wanda yawa-yawan wannan tallafi da za a bayar zai tafi zuwa ga mata ne kashi sittin cikin 100 mata ake so a bama saboda yanda suna cikin gida za su iya sarrafa sana'a da za su domin su zamanto sun rike kansu sun rike 'ya'yansu sun ba mu al'umma ma aiki tsare-tsaren suna da yawa sun kai goma sha ɗaya duk wannan tsarin da aka fitar da shi an daɗe ana yin sa amma an yi shi bisa tsarin riba mun daɗe muna kira ga a wato hukumar ƙasa da hukumar babban banki kan a fitar da tsarin da mutane za su rinka samun wannan tallafi ba tare da sun biya kudin ruwa ba ba tare da sun karɓi bashi da ruwa ba wanda Allah ya tsine ma mai bayarwa da mai cinsa domin da yawa sanadiyar wannan musulmi suka zamanto ba sa amfana da wannan a bisa misali a cikin wannan tsarin an ka an ware ma wata jiha daga cikin jihohin arewa mai yawan musulmi mutum an ware biliyan guda biyu biliyan biyu cewa za a raba shi ƙungiyar 'yan kasuwa gabaki ɗaya suka ce ba za su karɓa ba saboda akwai riba suna gudun la'antar Allah aka samu wata jiha daga jihohin kudancin Najeriya wanda suke su ba ruwansu suka zo suka karɓi wannan kuɗin suka kwashi kuɗin nan suka je suka yi abin da suke so da shi daga baya suka rubuta takarda zuwa babban banki cewa ba za su iya biya ba saboda haka a yafe musu sun zo sun karfi kuɗi wanda ya kamata a ce na musulmi ne sun gina kansu sun gina ƙasarsu ba su biya kuɗi ba ballantana kuɗin ruwan to irin wannan an daɗe ana yi shekara da shekaru har yanzu Allah ya kawo mana faraj Allah ya kawo mana mafita aka sami yadda musulmi za su karɓi wannan tallafi daga dukiyar al'umma daga dukiyar kasa su samu su ma su gina kansu su kafa tattalin arzikinsu babu lokacin da muke bukatar sa irin yanzu saboda tattalin arzikin kasar jihohin arewa ya kare talauci ya yi katutu a jihohin arewa ba za ka kamanta talaucin da ake a jihohin arewa da jihohin kudu ba to wannan al'amari da aka samu wato a fatahi ne da nasara da kuma taimako da agaji daga Allah jalla ala saboda haka muna godiya gare shi falahul hamdu fil ula wal akhira Allah mun gode maka akan ni'imominka sanan duk wanda suka yi sa'ayi suka yi kokari akan wannan da wanda suka fito da tsare-tsaren da waɗanda kuma suka tsaya tsayin daka kan cewa sai an yi wannan tsarin musamman wanda suka rinka suka tsaya tsayin daka suna magana a kansa daga fadar shugaban kasa da kuma 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai ba zan ce da gwamnoni ba don ba san wani gwamna da ya kokari akan wannan ba da kuma waɗanda da irin da wato ƙungiyar majalisar koli ta addinin musulunci da suka rubuta da suka rinka rubuta takarda da sauran ƙungiyoyi na addinin musulunci da suka rinka magana Allah ya san su mu waɗansu sun yi ma ba mu san su ba amma Allah ya san su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya musu kyakkyawar sakamako kamar yadda suka yaye wa musulmi bakin cikin su Allah ya yaye musu bakin cikin duniya da na lahira Allah ya kamar yadda suka yassare ma musulmi al'amarin su su ma Allah ya yassare musu al'amarinsu a duniya da lahira muna roƙon kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara taimakon al'ummar musulmi ya yaye mana dukkan bakin ciki da muke ciki wannan tallafi da ake bayarwa kada mutum za a bayar da shi ta hanyar bankunan musulunci ne bankunan musulunci da muke da su a wannan gari sune bankin ja'iz da bankin taj da bankin stalin wanda suke da taga waɗannan bankuna na musulunci ta hanyar su za a samu wannan tsari wanda yake akwai sharaɗai da ake so a kafa mutane a je a duba a cikin fejin yanar gizo-gizo na babban bankin nigeria a ga tsare-tsaren da ƙa'idodin da ake so a cika a ƙoƙari a cika su a je a nemi wannan al'amari don a samu sana'a mu daina yara waɗanda suka gama suna yawo da kwali suna neman wanda zai ɗauke su aiki ga dama ta zo wanda ku ne za ku ɗauki aiki ba kai za ka nemi wanda zai ɗauke ka aiki ba idan aka baka ka kafa sana'arka ko ka kafa masana'antarka ko ka kafa harkarka ta kasuwancinka kai ne za ka rinka neman wanda za ka ba ma aiki ba ka rinka yawo da dogar ambulan kana cewa ga cv ko za a ɗauke ka ba saboda haka a tashi tsaye a nemi kuma a yi riko da taimakon allah a nemi dacewarsa jallawa wa'ala kuma an karɓi wannan kuɗi an an karɓi wannan tsari wannan tallafi a san yadda za a yi a biya ba mutum ka karba ka ga yadda za ka yi abin da aka baka ka je ka sayar da shi ba domin waɗansu haka suke yi sai su karba an sai musu wato injin ƙyanƙyasar kwai in suka sai injin aka sayar musu sun riga sun haɗa baki da wani wanda za su sayar masa su karbi kuɗin su cinye su koma gidan jiya na neman aiki na wato yawo ana albaku musamu wannan bai dace da tsarin addinin musulunci ba musulmi ba haka yake ba ba mai kasala bane ba malalaci bane na haka mu tashi tsaye kan mu nemi a haƙƙin mu tashi tsaye a kan mu samu mu ci gajiyar wannan tsari da aka fitar da shi Ƙoƙari ne da aka yi na ƙwato ma musulmi haƙƙi a yi ƙoƙari a amfani da wannan domin ya zamanto mun samu wato ci gaban tattalin arzikin ƙasarmu mun taimaka ma al'ummarmu mun taimaka ma kanmu mun taimaka ma al'ummar mu mun taimaka ma addinin mu inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك ونبي وعبادك المؤمنين اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واقتل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا وصل سخيمة قلوبنا اللهم بارك لنا في موسمنا اللهم بارك لنا في زرعنا وضرعنا واصرف عنا أذاهما اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله